hada ra'ayi fihi wasna'u ai tambaya ta kuka yi me ka taho da shi ra'ayina kenan na kuma gaya muku je ku yi abin da kuka za ku yi shine fasna'u ma bada lakum ku yi abin da ku ga ni dai na tafi na kuma gaya muku na kawo rahoto amma kun ce sihiri ne ku je ku yi abin ga kunan gashi ma'ana to sabuwar magana da wannan abun to amma na son tambaye shi utuba ya tafi wannan wurin musulunta suwa dawa na umar da hamza su ne ƙashin baya da kuma jigo da dalili na zuwansu suka tura shi utubatu bin rabi A raftun to duk da haka ba su yi ƙasa a goyo ba sai suka ga to ya kamata su sake dai wani taro shine mab'ufu quraishi wanda aka sake aikawa na wa asfara hadha al-kalam alladhi biyu bihi hutbatu an huduth al-turab fi mawqif quraish ne na biyu sallallahu alaihi wasallam to wannan magana ta utbatu ibn rabi' an gane sai ya haifar da ittirab to kace na ce da kaya-kaya a tsakaninsu matsayinsu da matsayi ne guda ɗaya dunkulalle e eh, mutumin nan bokanci ne ba gaskiya taho da shi ba amma daga bayanin utuba to sai aka samu karyewar ɗorewar matsayi hmm? na' yan gida ɗaya ne والنضر ابن الحارث وأبو البختمي ابن هشام والأسود ابن المطلب وزمعة ابن الأسود وزمعة ابن الأسود والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية والعاص بن وائل وبي ونبي ونبي ونبي ومنبه inda kun yi lissafin mutanen da aka karanto mana to waɗannan su ne jigo jigon makka a lokacin su ne elite na makka a wannan lokacin za a bari to ma kuma utuba din yana ciki ko sunan shi ba karanta ba ka karanta shi ne ma na farko madalla don sheje sheje madalla to da ka sai utuba dumin rabi'a ɗaya shaiba biyu abu sufyan ibn harb uku annadir ibn al-harith hudu abul bakhturi ko bakhtari ابن هشام بير المطلب شدة زمعة بقي وليد بن المغيرة تقص أبو جهل ترى عبد الله بن أبي أمية قوما الأس بن بن وائل شاطية نبي ومنبه صوبيوني أن لا حجاج السحميان da kuma umayya ibn khalaf su nawa kenan waɗannan jigajigai da makka in suka ce a yi kaza za a yi sai suka haɗu suka yi zama zama na gaggawa rana na faɗuwa suka ce ku zo mu zauna a daidai bayan ka'aba ko kuma ka ce saman ka'aban suka hau suka zauna na'am cikin waɗanda za a zauna a ja'in ja har da utuba shi utuba da ya je ya je da siga ja'in ja ne bai ji dalilai ba da ya ba su muna iya ya gamsu daga bayani da ya gamsu da musulunci hmm? ya gamsu bai karɓa ba ka ce ba sihiri ba ne ka kore abin da aka faɗa ka ce ba to kenan tunda ba sihiri ba karya ba ne a kan me yake a kan gaskiya to karɓa mana ba rabu, yana da abokanai da waɗanda suke tare shi sa kullum mugun aboki na iya cutar da kai araftum to sai suka je suka ce mi da suka zauna sai suka kwa'aika mai yazo shi ne fa ilai sai suka aika ɗan aiki zuwa ga annabi sallallahu alaihi suka ce to muna gaya maka manya-manyan mutanen ka don me suka danganta kansu zuwa Gari shi suka ce mutanenka saboda ne ɗan ciki ne ƙabila ce wallazi ba a fil ummiyina rasulan ko ba haka ba rasulan minkum manzo daga cikinku saboda ƙasa ɗaya ne ƙabila ɗaya to shi yasa ya ce sai suka ce to manyan gari sun aika suna so ka zo to ka tsaya a lokacin da waɗannan manyan gari kafirai kuma guda sha uku suka haɗu sha hudu kenan ko? Hmm. menene tunanin tukun kafin ka karanta gaba malam mai gabe ce to barin tsaya su zo ba na sun san gaskiya ne a'a ka je gare su ba sai tafi zuwa gare su warke waɗannan abubuwa su ne otu ba ya faɗa Mhm. a sai sake faɗaɗawa na bane ma'ana dai kun yi kuskure sai ce walakin ni sai dai inda lamari yake ni din nan fa haka ne ko Allah ne ya aiko ni zuwa gare ku a matsayin min anfusikum ko kuwa haka ne ko Yawancin can ƙarshen sautu manzo ya zo daga cikin na'am wa anzala da ta kawo ni gare ku mulki ba shi ba ne abinda kuka faɗa wai kaza kaza ka duk ba wannan ba ne kuma lahira wa in ta tarudduhu in kuma kuka ki rasuli illal bala Allah ce lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafara saboda haka shine saƙon ku ji irin abin da suka faɗa suka ce to tun da duk abin da muka faɗa ɗin nan kaƙi to shine in ka kasance gaira ƙabil ba ka karɓi abin da muka faɗa ba abin da muka bijiro maka duk kayi watsi da su to ga abin da muke so mutanen da ke da gari mai kunci irin suna nufin maka ke saboda mai duwatsu ko yanzu ka je baka gari ba sa kirgowa a maka dukkanin muna da hanyar ƙarƙashin kasa a kan tunel ba shi ne tunel ba ba mu to makafa tana da shi da yawa duwatsu tun daga suna garin kusan a takure ka amma yanzu kai in ka ga makka subhanallah ta yi girman da za ka ci a shimfiɗa take amma irin abubuwan da aka samu albarkacin arzikin mai to ai kana maganan wannan zamanin ne suka suna maganan wancan zamanin sai suka ce kai ka san babu wani gari da ke takure irin ƙasarmu ɗaya kenan na biyu wala aƙalla ma'an babu garin da ke da ƙarancin ruwan sha irin makka kuma nan zama ka ba kogi babu saboda addu'ar annabin allah ibrahim 'ya'yan icce fruit wanda baka taɓa ganin irinsu ba za ka samu a warzuqhum min ath-thamara addu'ar wa ba mutanen da ke cikin kuncin rayuwa irin abu ne suka faɗa kuncin gari karancin ruwa da kuma kuncin rayuwa to ai wannan kaga is general ai saboda biyun da suka faɗa idan su shiga cikin wannan to me suke so su ce sai suka ce to fas ka roƙa mana wannan ubangijin naka da ya aiko ka ya yi mana waɗannan yanzu da magana akwai hankali ciki ya eh, su a wurin su hankalin suke ma'ana wannan shi ne sharaɗin yadda da kai ma'adalla ai shine abin da suke nufi ku je sai kun kai bango ya rasa yadda zai a tunanin irin da kafin ke وليفجر لنا فيها أنهارا شكرا ka ubangijinka ya ɓuɓɓugo mana da kogi kawai cikin makka daga unguwa kaza shahar el-mansur in suna kira koko ainihin haida mugarwa na ɓuɓɓugowa ka zai dawo mana da su a dawo mana da kakanmu ƙusayyu ɗan kila shi ƙusayyun nan fa makka suna ji da shi daga tsatson shi manzan Allah ya fito kusai cikar ka manta gaya ma ubangijinka ya ubangiji cikin da ka hadda kusai muna sai taso wato ma Allah ake bai sharɗi maki musa na'am usayyun nan fa dattijo ne mai gaskiya muna so mu gaskiya wannan ba hankali ce amma su iya hankalin su ke ko kuma dai abinda kake faɗan nan ba gaskiya ba ne su za su ba mu shaida da labari tukun mu amince mai da kai arftun mhm. kaji sharaɗi إنما جئتكم من الله بما بعثني به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصدر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم كما يدمك جابا sai manzon Allah ya ce musu sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bi hadha bu'ithu ilayku to aini ba da wannan abin da kuke maganar Allah ya kawo da shi ba rana da wannan ni ba sarki ba ne mai mulki ba ne ba mai kuɗi ba ne ba a kuma ce ma in yi wannan ba ni ba mai shishige ba ne kaɗai abin da nake gaya muku na zo ne iyar muku da saƙon da ubangiji ya aiko ni da shi fa in taqbalu in kun karɓi abin da na faɗa to wannan fa rabonku ne alkhairin naku ne duniya kuwa da lahira amma wa in taruddu idan kuka yi fatali da abin da na gaya muku shikenan zan yi haƙuri asbir zan yi haƙuri bisa lamarin Allah ya ce fasbir wa masu illa billah wala tahzan alaihim wala ta kufi, daiƙin mimma yankurun inna Allah ma'allazina taqaw wallazina hum muslim ƙarshen suratu annahal ke aya 127 saraka zan yi haƙuri har ubangiji ya yanke hukunci tsakanina da ku sai suka ce سل dan amfanin kanka menene sal lana rabbak ka roƙa makanka ubangijin nan ko kuma ka roƙa mana ubangijinka duk abin da ka faɗa ya ringa ce ya yi gaskiya ya yi gaskiya ya yi gaskiya laula unzila ilayhima malakan faikun lahu nazira cikin suratul furqan a aiko masa zo ya kuma mahu nazira na'am mhm. yusaddiquka bima taqul wayuraji'una Ang ya dinga ture mu ya dinga baka gaskiya an gane mu in ya so ya taka mana birki yana kare ka ka ce ubangiji ya aiko maka wannan manzo wasalu ka roki ubangijinka haro yau falyaj'al laka jinanan ubangiji ya baka ainihin jinanan gonaki wa da benaye wa kunuzan da taskoki na dukiya min zahabin kuma dukiyar na zinari wa fidda da azurfa biha da wannan amma na raka tabtari kaji don ya baka wadata daga abin da mu muke gani don shi kake yi duk da bayanin da ya kaga musu su gamsu da don sai amma na raka tabtabe daga abin da muke gani kake nema kuɗi ne kake ne duk da bayanin da ya muku na'am ce ka yi mana a tado mai iyayenmu an aji tanzu amfanin ka muke so na'am وتلتمس المعاش كما نلتمسه muna ji muna gani yadda muke zo mai kwadago mu nemi abin kai baki kwan ubangiji na kenan na masu ku kenan na ma yadda da ku kenan ba zan yi ba ni dai ku karɓi saƙon ba don wannan allah ya kone an aiko ne bashiran mai bishara game da

yanke hukunci tsakanina da ku hmm. kawai ya ɓalgato ya yanko ya mazayo ya faɗi a kan ka yi haka sai mun zala ce sai mun zala sallallahu alaihi wasallam ya ce da su wannan abin da kuke magana na hannun Allah in ya so sai maka sai suka ce ya muhammad ونسألك ونسألك not ونسألك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما فيتقدم إليك في فيعلمك ما تراجعنا به ما تراجعنا ما تراجعنا به ويخبرك ويخ ويخبرك ما ما هو صالح في ذلك بنا ya baka labarin abin da zai yi cikin abin da muka faɗa abin da zai da mu tun da ganin ba mu saboda a lokacin ba su yadda a kira Allah a rahman ba wa idha qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa man shekara ta shida aka yi wannan wannan fa lokacin ana makka ne bayan an je madina an dawo annabi da kai silasa ina nufin aka zo umra a makka ya dauki alƙalami ya goge juriya da haƙuri saboda komai yana da lokacin shi saboda haka wato har abada ba mu amince da wani suna arhaman ba abadan yana abadan ɗinku da abdurrahman da yawa maka fahimta ka san adadin masu ansa arhaman abdurrahman a rahman ka san adadinsa su waɗanda suke wannan musulun ina suke yau jikokin jikokinsu ina kafiri ɗaya yau kenan kuma na da lokaci ita gaskiya kullum in ta zo sai ta gamu da cikas suna ce ta ubangiji amma kai mata haƙuri don tana ɗauke da an gane ko Na. ta mu dai mun riga mun yi duk wani uzuri mun maka mun ce ka mun kai makura wajen binciken abin da in za ka iya na وما بلغت منا حتى نملك أو تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن للرحمن أن يتخذ ولده هزوا قرش تنشكين صورة لما قوم شاء شاتقوس أشاتر عفوا تداك يعني wannan shine abin da suka yi sannan kuma suka mu ba za mu yarda da kai ba sai ka zo mana da allah mun gan shi kuru-kuru la ilaha illallah da mala'iku kabilan gaba da gaba ce oh kai ne mala'ika wani to sa tuku kai kaga an dade ana fafa ko hmm. kai suka ce fa kafaran farko akwai wanda zai ce ba ka ce wuta ba sai a haɗa wuta gaushi ya kama ba kuma ya ci wani maganin wuta ba ne wai ma akwai maganin wuta akwai siri ko akwai sharu ko sharu cuwa-cuwa ba sai su kama nan sai wutar ta ta kona hannu kuma tana kona shi wani kafir ya isa wannan yau أنا tsala mai أنا sai fara أنا ka gani أنا hana lokaci أنا minti biyar أنا فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عنهم وقام عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة وهو ابن عمتي وهو لعاتكة بنت بنت آه، بنت عبد المطلب دسك كي ونن zango na wata sai manzo Allah ya tashi to kaga ai babu wata hikimar ci gaba da tattaunawa kuma tunda an kai makora tunda gabara za ta fito sai ya tashi ya basu to yana tashi sai abdullahi ibn abi umayya ibn al-mughira shi ma sai tashi wato dan aminsa ne dan amma wace ce amma kanwar kanwar a ita ce gogo ko hmm. yar mahaifi ko kanwa ita ce amma haka ne gogo kenan gogo gogo amma yar mahaifiyarka ko kanwa inna ko inna da larabci ana kiranta khala da turanci ba na'am yau anti wani turanci ne na zamani da yanzu kusan kowa fa anti ne yaran ma aka saka tashi anti anti anti hatta uwa maza ce mata anti wata kalma ce ta girmama ta maka gamu mu tun tun tun tun ne a in ka ji ba to title ne na girmama sai na na Aisha nana hafsa duk matan manzan allah muna kiransu ne nana na'am yawa ta fuskar atika yar abdulmuttalib to shi wannan mutumin sai ce ya muhammad a ga bai imani me yasa mutanenka sun bijiro maka da waɗannan abubuwa wai na nasiha baka karɓa ba ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلن تفعل سنستمر Hmm? su san matsayinka don su gaskata ka su bi ka na ba karɓa ba na ثم bihi, sun bukaci ka gaggauta musu azabar da kake musu barazanar sauka shi ma baka yi ba na'am فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم تلقى فيه وأنا وأنا أنظر إليك حتى حتى تأتي ثم تأتي معك ثم تأتي معك آه، أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول ويل الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتخذ إلى السماء سلما sai ka samu tsani shine sullam lada tsani daga ƙasa ka hau sama a buɗe maka a baka mala'iku guda hudu sai dai ba da ma adadi Allahu akbar mala'iku guda hudu nan cikin bakin ciki asifan cikin damuwa lima fatahu da suka kira shi